يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ci gaban karatunmu na bibiyar ayoyin alƙur'ani domin fahimtar abin da suka ƙunsa a wannan wata na ramadan Allah cikin ikonsa yau muna 28 daren da tara shekara ta 1438 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna nan cikin suratu tauba inda a karatunmu da ya gabata mun tsaya a ayata ashirin da takwas yau kuma insha Allah ta'ala za mu dora da ayata da tara wanda ita ce karshen karatunmu na yau insha Allah ta'ala Thank you. الكتاب حتى يحكم الجزية حتى يحكم الجزية عن النبي وهم صادقون ما شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى يكت وقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر قاتل الذين لا يؤمنون بالله Ma'ana باليوم wannan aya ta salo آية تسلو تقيتتي Allah yake cewa ku yaƙi waɗanda ba sa ba da gaskiya da Allah wala bil yawmil akhiri kuma ba sa ba da gaskiya da ranar ƙarshe ba su gaskata Allah subhanahu wata'ala ba kuma ba su yadda da batun tashin bayi da sakamako da Allah zai musu kan abin da suka aikata ba ƙari akan haka Allah ya ce wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu kuma ba sa haramta abin da Allah da manzansa suka haramta ma'ana duk abin da Allah ya hana ba sa nisanta sa su hannu duk abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana ba sa nisan ta sa ta hannu sun zama ba sa haramta abin da Allah da manzo suka haramta Allah ya ce wala ya dinuna dinal haq kuma ba sa yin addini addini na gaskiya mana ba sa rukunkume hukunce-hukuncen dokokin addinin Allah na musulunci wanda hakan shine addini na gaskiya suwaye masu wannan da za a yaƙe su Allah ya ce minan na utul kitab daga cikin waɗanda suke ma abota littafi yahudu da nasara Allah yake cewa hatta yutul jizyata ku yaƙe su har su yi imani ko kuma in ba su yi imani ba yutul jizyata su bayar da haraji da za a tsora musu wanda za ku tilasta musu bayar da shi Allah yake cewa an yadin a karɓe shi daga hannunsu da kansu za su miƙa wahum sakhirun suna makaskanta wulaƙantattu fasara wannan aya fayyace da Allah subhanahu wata'ala yake qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir malam abubakar jabir al-jazairi Allah ya kare shi da lafiya da albarkar rayuwa yake cewa wannan aya tana fayyace bayani a kan rashin la'akari da imanin yahudawa da na kiristoci game da allah da kuma ranar lahira ayan na cewa da mu kiristoci da yahudawa ba su ba da gaskiya da allah ba ba su ba da gaskiya da ranar lahira ba duk da suna nuna sun san waye Allah duk da suna jin cewa akwai ranar lahira to imaninsu da wannan ba imani ba ne ingantacce da ke tsabtace zuciya wanda za a yi la'akari da shi ba imanin da yake sa wanda ya yi shi ya cancanci shiga aljanna ubangiji ba ne mala yake cewa haka ta faru da su ne sakamakon al'amura guda biyu na farko abin da ya jawo musu haka canji da birkita abin da ya shafi ba da su da Allah da ba da su da ranar lahira da ya addinin da suke kai asalinsa saukakken addini ne daga Allah na kiristancin ko yahudancin amma an samu gurɓata shi da canza shi daga yadda Allah ya saukar da shi sakamakon haka sai zamanto suna kan addinin amma ba ta salon da Allah yake bukata wannan yasa ya zama imanin nasu gurɓataccen imani ne sakamakon abin da suka gina imanin a kai gurbatacce ne shi yasa ba a la'akari da imaninsu da Allah ba a la'akari da imaninsu da ranar lahira shi yasa Allah ya kira da cewa la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ba sa ba da gaskiya da Allah kuma ba sa ba da gaskiya da ranar lahira imani na gaskiya irin wanda Allah yake bukata sannan kuma abu na biyu kasancewarsu inda a ce sun yi imanin da Allah hakikanin imani na gaskiya da sun yi imani da haɗuwa da Allah da za a ranar lahira imani na gaskiya to da sun ba da gaskiya da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sun ba da gaskiya da abin da manzon Allah ya zo da shi na shari'a da kuma sun tsayu wajen ganin sun bi dokokin addinin Allah ya zamanto suna halatta abin da Allah ya halatta suna haramta abin da Allah ya haramta suna halatta abin da manzo ya halatta suna haramta abin da manzo ya haramta to amma da ya zamanto imanin da suke da shi ba na gaskiya ba ne ta sai zamanto cewar ba a samu haka tattare da su ba Allah yake cewa wala na dinal alhaq kuma ba sa yin addini irin addinin gaskiya idan an ce addini abin da ake nufi da shi kudurce-kudurcen da bawa yake tabbatuwa a kai da kuma aikace-aikace da bawa yake bibiya sau da ƙafa shi ake cewa addini bangaren kudurce-kudurce a addinin musulunci kamar ba da gaskiya da dayantakar Allah ba da gaskiya da littattafai ba da gaskiya da manzanni ba da gaskiya da ranar lahira da sauran abubuwa na kudurce-kudurce kamar bangaren abubuwan bi na aiki a aikace irin su sallah irin su azumi irin su hajji da sauransu to irin wannan su ake cewa addini duk inda ka ji addini to ya kunshi kudurce-kudurce ya kuma kunshi aikace-aikace da aka nacewa aka damu da yin su ake su sau da kafa to idan addini ya zama na Allah subhanahu wata'ala shine addinin gaskiya shine addinin musulunci idan kudurce-kudurcen da mutum yake kai da aikace-aikacen da yake yi ina ce musu yake bibiyar su suka zama ba na Allah ba to wannan shine addinin da ba na gaskiya ba karkataccen addini gurbatacce su da sauran addinan da ba na musulunci ba to Allah yake cewa wala yadinuna dinal alhaq ba sa addini addini na gaskiya wanda shine addinin da Allah iyar dawwa bayansa su kamar da ya ambata yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a yau na cika muku addinin ku kuma na cika muku ni'ima ta gare ku na yarda da musulunci shine addini gare ku saboda haka addinin da Allah ya yarda bayi su yi shine addinin gaskiya shine addinin musulunci kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna dina inda Islam musulunci shine addini na gaskiya a wajen Allah shine addinin da Allah ya dabayi su bauta masa da shi bayan haka Allah yana cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi wani addinin yake yi duk wanda yake bibiyar wani addini ima da shi abin yi ghayra al-islam wanda ba musulunci ba to Allah ya ce falam yuqbal minhu ba za a karɓi wannan addinin daga gare shi ba kudurce kudurcen da ya yi a banza aikace aikacen da ya sun tashi a aikin banza wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma a lahira yana daga cikin asararren bayi da za su je suna zaton za su cimma wani abu sassar da ba komai fankan fayo cewar da Allah yi min alladhina utul kitab daga cikin waɗanda suke ma ma'abota littafi su ne yahudu da nasara wannan sa malamai suke cewa addini ya kasu gida uku akwai addinin da aka musanya wa Allah wanda ba shi ya ce a yi ba shi ne irin maguzanci tar da mutum tegan ko mai bautar wuta ko mai bautar saniya mai bauta wa candle da abubuwan da suka kama da haka waɗannan addinai ne da aka musanya su da addinin Allah aka musanya addinin Allah da su akwai kuma to irin wannan dama asali Allah bai ce a yi shi wanda wani suka kirkira suke yi suke tabbata a kai sai kuma addinin da aka soke wanda asalinsa da Allah ne ya shar'anta shi sannan sai zamanto canji ya shige shi an tattanza shi sakamakon haka sai Allah ya sake wato ainihin shafe yiwuwar a yi amfani da wannan addini a matsayin addini da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yahudanci kamar kiristanci asali waɗanda suke yin su suna da littafai da aka saukar wa annabawa da manzannin da aka turo musu irin attaura ga annabi musa irin injila ga annabi isa a lokacin da suke raye addini ne gare da allah yake bukata a yi masa amma aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai zamanto an share dukkan wani addini shar'antacce da ya gabata kafin zuwan annabi muhammad ya zama sai abin da annabi muhammad ya zo da shi kawai za a aiki da shi allah ce wa iz akhadna eh, wa iz akhadna min annabiyina mithaqahu allah ya ce mun yi alkawari da annabawa kafin ka cewar idan allah subhanahu wata'ala ya aiko ka za su ba da gaskiya da kai za kuma wato anin su bi abin da ka zo da shi وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين الله يكتشوا تنمك القول لأنبا kowane annabi da aka turo shi duk manzan da aka aiko shi zuwa ga sa sai an gaya masa cewa idan manzo na izo na ƙarshe za ka ba da gaskiya da shi za kuma ka taimaka masa ka bi shi akan abin da yake kira za ka aje taka shari'ar ba za ka yi aiki da ita Allah yake cewa muka ce da su kun tabbatar suka cewa ubangiji mun tabbatar haka abin yake zani qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin to da shi manzo duk idan yazo zai gangata abinda Allah da suka gabace shi zai zo da abin da kuma ba su zo da shi ba a tasu dokar saboda haka bayan da suka iya in inda da manzo ya riski wani annabi daga cikin annaba ko manzo to wannan manzo bayan da ya iya sai dai ya aje abin da yake kai ba abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kira akai to da haka sai zamanto bayan addinin da aka musanya wa Allah addinin sa addinin kirkira addinin ganin dama to sai kuma addinin da asalinsa da shar'antacce ne daga Allah amma Allah subhanahu wata'ala iso ke hukuncinsa da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai zaman to addini kuma na uku shine addinin gaskiya shine addinin musulunci da aka turo manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi to shine Allah yake kira dinul haqq amma abin da ya shafi kiristanci ko abin da ya shafi yahudanci ko abin da ya shafi waninsu to wannan addinin bataki ne tunda bai zama na gaskiya ba sakamakon wanda yake na kirkira dama ba na Allah ba kagagge ne wanda kuma yake na Allah da ya soke sakamakon ya tashi hukuncin wannan addini da shi da wanda ba daidai ba ɗaya suke ba za ka ɗauko yanzu kiristanci ka ce shi za ka wa Allah ba ba za ka ɗauko yahudanci ka ce shi za ka yi Allah ba saboda ya ma tashi daga yadda ike kamar da Allah ya turo annaba da manzanni da shi Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa a yaƙi wato yahudawa a yaƙi kiristoci waɗanda ba sa ba da gaskiya da Allah ba sa ba da gaskiya da manzo ba sa bauta wa Allah da addini na gaskiya ba su yadda su haramta abin da Allah da manzon suka haramta ba to waɗannan Allah ya a yaƙe su har sai sun yi imani in suka ba da gaskiya da Allah to magana ta ƙare sun tashi daga kiristoci sun tashi daga yahudanci sun koma musulmi zuriya to da haka sun zama ƴan uwan sauran musulmi da suke rayu duk abin da yake kan sauran musulmi na hukunce hukunce na kan duk abin da ya dace a kowane musulmi kafin su shiga addini to su ma da suka shiga haka za a yi musu sun zama ɗaya sai Allah ya ce hatta ya utul jizyata har a kai gabar da ana ya in ba su imani ba har sai sun yadda da za su ba da haraji jizya wata dukiyar za a ɗora musu a tilasta musu ba da ita an yadi su bayar da hannunsu ba don suna so ba to malamai suke cewa abinda da ake cewa jizya shine harajin da ake dora wanda ba musulmi ba sakamakon al'ummar musulmi sun bashi ba tare da sun ci gaba da yaƙasa ba sun kame daga yaƙasa sannan kuma sun ba shi damar yana iya zama a gurin da suke mulka da shugabanta yana mai cikin aminci ba tare da wata barazana ba ba za a yi masa wata barazana ba ko kuma hana shi sakewa to wannan kyale su ba za a kashe su ba kuma rayukan suna cikin aminci dukiyoyinsu suna cikin aminci ba za ta ba masa komai nasu ba ga suna rayuwa a tsakankanin al'ummar musulmi to duk shekara za a karɓi haraji da za a ɗora musu wani kuɗi da kowannen su zai bayar madadi na ana ba shi kulawa a ƙasar al'ummar musulmi ba a taɓa lafiyarsa ba ba a da mutuncinsa ba ba a taɓa dukiyarsa ba kuma ba a kashe shi ba ransa a kubuce dukiyarsa cikin aminci haka mutuncinsa haka kuma dukiyarsa da ransa da dukiyarsa da kuma mutuncinsa ba wanda aka taɓa to kuma gashi tsakankanin al'ummar musulmi na kaiwa yana kawo to wannan abin da aka yi masa sai ya ba da madadi shine za a karba duk shekara da gare shi a matsayin haraji wanda ba musulmi ba ake dora haraji a musulunci ba musulmi ba to wannan da za a karba harajin ana karba gwargwadon halin kowanne daga cikin mawadaci abin za a karba da gare shi ba shine abin za a karba da wajen talaka abin za a karba da wajen mawadaci da wanda yake talaka fitis ba shine abin za a karba da wajen matsakaici ba saboda haka wanda yake da wadata abin da za a tsura masa zai zama da yawa wanda yake matsakaici abin za a tsura masa bai kai na maudacin da ya fi shi ba talaka kuma abin za a karɓa da gare shi bai kai abin za a karɓa daga maudaci da kuma da yake matsakaicin mai harka ba to haka za a karɓa da gare su duk shekara madadi na kulawar da aka ba su ta rai da ta dukiya da ta mutunci da kuma zama cikin aminci to Allah yake cewa an wannan kalma ta an malamai sun ba ta fassara kamar guda biyu fassara ta farko suka ce abinda ake nufi an za su bayar ta ƙarfi da yaji A kan cewar ba yadda suka iya musulmi sun fi ƙarfinsu su suke da iko a kansu tunda ba za su bi Allah ba to sa ba da abin da suka mallaka ga bayan da suka yarda su ba Allah to kuma su amfani da shi su yi abin da Allah yake so to ka baka ba Allah ba kana so amma abin da ka mallaka an tafiyar da shi gurin bin Allah saboda haka za su ji ba daɗi tunda sun ƙi bautar Allah sa yi bautar wani Allah abin da ba yake cewa wanda bai share kasuwa ba bai masallaci ba ya yi ta kasuwa tunda baka ba Allah ba ka bu bayin Allah to wannan shine an yadi wasu kuma suka ce da ake nufi da an yadi su miƙa da hannunsu a karɓa daga hannun kowannensu ba tare da ya aiko wani ɗan aike ba a shi zai kawo ce ga haraji na ga jizyata kai ne wa wane wani na guri kaza ƙaramar hukuma kaza adireshi kaza sai a karba a tabbatar da cewa ya biya an san ya sauke na wannan shekara to wani ɗauko wanda iya kawo ya bayar da hannunsa shine an yadi to duka fassara kowace daidai ce za su bayar ai ba dan suna so bane to da musulmai sun fi karfin su kuma sun suke da iko da kuma daula mai karfi a kan karkashin shugabancin musulunci suke saboda haka abu na biyu kuma su suke ɗaukar su kawo da hannun nasu saboda haka Allah yake cewa su bayar wahum sabirun suna kaskantattu wulakantattu to dangane da abin da ya shafi wannan wani ya nuna cewar lallai sun zama ba kowa ba domin da yadda suke jin su wasu ne ba za su yi musulunci ba za su yi musulmi ba to ba yadda suka iya sun samu kansu a ƙarƙashin daular musulunci kuma ba komai suka isa su yi ba sannan kuma ga wani abu da aka dora musu sun ba sun zama dai babu ɗaukaka a tare da su sai dai kaskanci sai wulakanta to idan waɗanda ba musulmi ba suka yarda za su ba da jizya za a karɓi haraji daga wajensu to ya zama dole ga al'ummar musulmi idan waɗannan arna suka ba da wannan jizya to su kuma su kiyaye abin da ya shafi kada a yi musu ta'addanci kada wani ya far musu kada a taɓa dukiyarsu kada a zuba da jininsu kada a keta mutuncinsu za su zama cikin aminci da kula wannan tsari ne da Allah subhanahu wata'ala izartar tarwa sun musulmin da yake tafiya akan turbar musulunci ya tabbata cikin sahihu muslim a hadisin da aka karbo daga buraida Allah ya da shi yace hakika annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya kasance idan ya shugabantar da wani daga cikin sahabbansa akan wata runduna daga cikin rundunonin da za a tura yaƙi ko wata ayari da za su yi su kai hari to yana umartar jagoransu da su waɗanda za a tura ɗin a matsayin wato mayaƙa yana umartar su da su ji tsoron Allah tsara dokokin Allah a fita yaƙin da za su kamar da suke tsare da dokokin Allah kafin fitar su yaƙi yakan musu wasiki da umarni da abubuwan da suke na alkhairi sannan kuma sai manzo ya ce to ku kiraye su zuwa ga addinin musulunci in kun je ku fara tallata musu musulunci idan sun karɓa falillahi alhamd abin nema ya sa idan ba su karɓa ba to ku sanar da su cewa akwai jizya za su bayar da haraji duk shekara za su zauna ƙarƙashin daular musulunci za kuma su yi abin da ake bukata su yi ba kuma za su yi abin da suka sa kansu ku cire takalman saboda haka wannan shi ne tsarin da musulunci ya shimfaɗa sannan bayan haka idan sun bayar da jizya to shi kenan in sun musulunta ba za ma tsallaka magana jizya ba idan ba su musulunta ba za a yi magana jizya idan suka ce su ba za su musulunta ba ba kuma za su ba da jizya ba to magana yaƙi za ta kasance za a yi kwata-kwata da su a murkushe a kashe na kashewa a raunata na raunatawa a kuma kama wanda za a kama a matsayin fursunonin yaƙi to wannan shine tsari na addinin musulunci akan abin da ya shafi wanda ba musulmi ba da zai zauna a ƙarƙashin daular musulunci sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana koyar da mu cewa Allah ya yi umarni da a yaƙi ahalar kitabi kiristoci da yahudawa har sai sun ba gaskiya da Allah in ba su ba da gaskiya da Allah ba har sai sun yarda za su rika ba da jizya haraji duk shekara da za su rika ba daular musulunci a sakamakon aminci da suke ciki ba a yaƙe su ba ba zubar da jininsu ba taɓa dukiyarsu ba taɓa mutuncinsu ga aminci da suke ciki sannan wannan aya tana sanar da mu cewa ana karɓar jizya da zama waɗanda ba ahalul kitabi ba cikin arna bisa magana mafi rinjaye cikin maganganun malamai kamar yadda hadisin buraida ya nuna tunda manzo sallallahu alaihi wasallam da yake wannan umarni da a kirayi waɗanda za a je a yaƙa in ba su ba su karɓi musulunci a ɗora musu jizya in ba su yadda da magana jizya ba a yaƙe su to wannan abin da manzo yake faɗa ai ba iya kiristoci ko yahudawa ya aika sabon sa haƙi ba an aika cikin wanda suke maguzawa an aika su cikin wanda suke wato ani marasa addini an aika su cikin wanda suke kiristoci da ma da suke yahudawa saboda haka sai to cewar kenan wannan magana da mazo yake faɗa ta karɓar jizya ba ta tsaya iya wanda suke wato ainihin kiristoci ko yahudawa ba saboda haka kuma an samu wato ainihin sahabbai irin su umar faruk halifan manzo sallallahu alaihi wasallam na biyu sun karɓi wato jizya daga wajen waɗanda ba yahudawa ba cewar a mu'amalance su irin mu'amalar yahudawa da dai su ba su ba da gaskiya da allah ba kuma suna zaune a ƙarƙashin daular musulunci sun yadda ba za su yaƙi musulmi ba su hana su addinin su mutu za su ba da jizya to haka hukuncin yake a tsarin kwallo addinin musulunci wanda wani aya tana sanar da mu haka sannan wannan aya tana sanar da mu cewa musulunci shine kadai addinin gaskiya a gurin Allah subhanahu wata'ala da bayan da suke biyayya ga Allah sauran addinan da ba shi ba fata ce da halaka da karkata Allah ya tsare sannan wannan aya ne mana bayani akan cewa duk wanda bai bauta wa Allah da addinin musulunci ba wulaƙantacce ne kaskantacce ne zai gamu da kaskancin duniya kuma ya je haɗu da lahira mara yankewa Allah ya tsare mu wannan shine abin da ya shafi karatun wannan aya da tafsirin ta kuma ita ce za ta zama ƙarshen tafsirin mu a bana Fatanmu mu abin da makaranta muka daidai Allah ya saka mu da ladansa abin da ya kasance ya faru na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mu kuma kamar kowace shekara mukan faɗa mu sake jaddadawa cewar littafin Allah yana da haƙƙi akan kowane musulmi alƙur'ani mafi girman haƙƙin alƙur'ani akan kowane musulmi tabbata akan imani da shi zama ka da cewar littafin Allah ne kuma abin da ke cikinsa daga bango zuwa bango gaskiya ne zancen Allah kuma za ka yi abin da ya umarni da shi shine imanin da shi wannan haƙƙi tilas dole ne akan bayi Allah yake cewa aminu billahi wa rasulihi wa nurin ladhi anzalna ku ba da gaskiya da Allah ku ba da gaskiya da manzon Allah ku ba da gaskiya da hasken da muka sauka shine alqur'ani shi ke wa bayi abinda Allah yake so su yi dan su kubuta su tsira duniya da lahira haƙƙi na biyu daga cikin haƙƙoƙin littafin Allah alƙur'ani shine haƙƙin kyautata karatun baƙinsa Allah ya ce wa qur'ana tartila manzo yace zayyinul qur'ana bi aswatikum ma'ana ku kyautata karatun alƙur'ani matuƙar kyautata manzo yake ku ƙawata littafin Allah alƙur'ani da muryoyin haƙiƙa daddada murya kyakkyawan murya tana ƙara wa alƙur'ani littafin allah kyau kaga ana karatu mutum yana jin wato ne kamar ya haɗe mai karatu ina ƙaunar ji ana wannan karatu ina faranta masa rai ina shiga zuciyarsa to wannan haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙin littafin allah akan musulmi ba daidai bane kana musulmi ka rika karanta alƙur'ani yadda ka ga dama ga tana karanta qur'ani kai ka ce tattabaru ne suke kuka wannan yana daukan gwaninta ce da ma ƙwarewa shi ya kai ya kawo wannan ba daidai ba ne to da tsarin addinin musulunci duk abin da za ka kai da sunan addini Allah ya yi bayanin yadda yake so a kuma ya turo manzo ta dan ya koyar da yadda za a daga cikin haƙoƙin littafin Allah alƙur'ani da ke kan bayi bayan ka ba da gaskiya da shi kana kyautata karatun bakinsa kuma hakki ne kai kokarin sanin ma'anar alqur'ani Allah ya ce afala yatadabbarun alqur'an am ala qulubin aqfalu kitabun anzalallahu ilayka mubarak liyadabbaru ayati wa liyatadhakkaru ulul alba. wannan littafin alqur'ani Allah ya ce littafin ne da muka saukar da shi mai cike da albarka mun saukar maka da shi Dan wato ainihin bayi da kai su kawo da kai ka kawo don fahimtar abin da ya kunshi kuma don wato ainihin masu hankali su gargadu su wa'azantu da abin da ƙur'ani yake ɗauke da shi na saƙo kaga kenan cewar ka ba da gaskiya da alƙur'ani kana kyauta karatun bakinsa ba shi ne zai sa ka fahimce shi kyakkyawar fahimta ka san abin da ya ƙunsa ba sai ka san ma'anarsa sai ka san wani sako yake dauke da shi ne ma'anar wannan karatun da muke a cikin watan ramadan da kuma wanda malamin mu yake duk ranar talata a anan da alkasu umar Allah ya saka mu da alkhairi da ma sauran malamai da ake a masallatai gurare daban-daban da makarantu to da za ka fahimci sakon da Allah yake so ka fahimta dan ka bauta masa ka kubuta tsira a duniya da lahira ka tsira to haƙƙi ne akan kowane musulmi bayan ya ba da gaskiya da alƙur'ani yana kyauta karatun bakinsa kuma ya tsayi wajen bibiyar sanin ma'anonin don da haka ne zai san sakon abin da Allah yake so ya haƙƙi na gaba daga cikin haƙoƙin littafin Allah Al-Ƙur'ani, bayan ka karanta bakinsa ka ba da gaskiya da shi kana ƙoƙarin fahimtar ma'anarsa sai kuma haƙƙin yin aiki da abin da ka koya alƙur'ani ya ce ya ayyuhan آمنوا amanu الله wa qulu qawlan sadida ya kwallo ku bada gaskiya da Allah ku tsoron Allah ku faɗi magana da take daidai maganar take daidai gaskiya kenan to kada ka karanta wannan ka fahimta kuma je ka ka kware ka goge a wajen ƙarya ya zama inda qur'ani isa gaba da daban inda ka sa gaba daban ya zama abin da yake cewa kai ba shi kake ba to lalle bayan ka san ma'anarsa ka iya karatun bakinsa ka ba da gaskiya da shi to a ga kana aiki da abin da ka fahimta ka gane na saƙon da ya zo wannan haƙƙi ne daga cikin haƙoƙin littafin Allah alƙur'ani kan kowane musulmi sannan bayan wannan haƙƙi na gaba shine haƙƙin isar da saƙon abin da ka koya ga wani ka iya karatun makinsa to koya wanda bai iya ba ka fahimci ma'anoninsa to sanar da wanda bai sani ba kana aiki da shi sa wani shi ma ya aiki da shi shi ne manzo ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi alkhairun wanda ya san alqur'ani ya iya karatun bakin sa ya koya ya san ma'anarsa ya koya yake aiki da shi ya kokarin sa wani akan yin aiki da to wannan ina daga cikin haƙƙoƙi da alƙur'ani gidan shine ka kira wani akan abin da ka sani na alqur'ani dan koya masa ma'anarsa ko dan sanar da shi bakinsa ko dan sa shi aiki da abin da sakon qur'ani yake koyarwa to wannan haƙoƙi na Allah su suke sa bawa ya tabbata akan abin da ake cewa ne shigan imani ka ba da gaskiya da Allah da littafansa da mala'ikunsa da manzanninsa a ranar lahira ƙaddara alkhairinta da sharinta. to a ƙarƙashin ba da gaskiya da littafin Allah to sai ka samar da waɗannan abu shi ne manzo yake cewa addinin musulunci nasiha ta ce niyya da aiki aka ce da shi ga yake ga Allah ga Allah kai bauta masa kakkai tarayya wani likitabi da littafinsa kai waɗannan abubuwan da muka ambato na haƙoƙin littafin Allah na Qur'ani saboda haka wannan abu da muke na karatun tafsirin alkur'ani a duk shekara a wannan wata nau'i ne daga nau'o'in haƙƙin alkur'ani da ke kama muke saukewa to da fatan mu Allah ba mu ikon sauke wannan haƙoƙi kuma abin da muka yi na sauke haƙoƙin Allah ya karɓa mana isa kamar da gidan aljanna abin da muka yi daidai Allah ya karɓa mana isa kamar da alkhairi abin da muka yi kuskure iya mana wani shi ne abin da ya sauwaka wasu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi na